wulini ɓosiyonna humgiya jopta hiɗekka katane kai lauda fi ɗifinna ɗifinna cowa ku lauda fi mige kai sana ma alauna inimna hin gatta vi alauna goya mudi gine e hidi alauna kai fa ma kai fa kebe fan kai mi sulukna kai nada alauna wi'e san bawa nam far kai hodom tamu hiɗi ɗifinda ne dege ala san ya kut ne san li difin da tam alauna, ma yaw hopta goye kamo san ka li liɗifin namna tam alauna kai narta kai moina hidi mitta fisiwna mai gar ne mi na kai fi irida vaɗɗiɗɗi mai kai irida fisiwna hawa nigi di ala ma san li suluknawa nam sama kai nata nigi de sama bum zina fiyo putta falamo ngata a kay ɗifinda kay sina falamo hay lema bum sinali ɗifini kayne nam kay tumu tun balamo kay ɗifinda tata falamo kaw tun ba a kay ɗifinda gurona falamo kaw tun bisiya kay ɗifinda nigi di e la nisi tun bisiya kay ɗifinda ɗi ɗifinda filisi gida kay sulukna nong neɗɗi dabara kayne ga a mayfa ka hayam asɗi alawna di e busona filluwayin lay hidi busona fi fokna yin lai aska e musuluk na Kai na ata alawna garfa mara kaili difini hidi namu alawna fi gora falamu yesu kristo nam kebe bai suluku alawna fum namu kai nam filum difini kai sulukna fi sumuna hidi namu alawna hin yesu chumis goyo kai gun grakna alawna tun sulukna fi sumun pet kam namu na ada na yum yesu sama sudda fi sumun pet yeso nam mi gora fe alauna alauna furmi hay nakada kai nam ma sut sumna goy hay suluk na tisya alauna nam mi bum nakada kai na ta nam aswa kai li divinda kai sumsa nakatna kai na ta nam fi gora falamu ma bay suluk na nam gum divine nam chuk suluk na visa nakatna kaf kalamu nam tolam goyo hine mida kaine ɗifin ma gasindi so bum nakata lumu sidi gora ma bai sulukna kaine ɗifin ma gasinjo na kaw de kaine difin na ma mali as kai vul gida kai sulukna fi sumun kafe wilini bonyon na difin da kai sulukna li'awa sini kaina la nigi tun bigiya kai difin da kaina la nigi tun vida bigiya hay yesu de haider welde famu lanigi ham suluk na zigi tamu nam mi sama gaji jida kai nam vul gida kai suluk na zigiya mu juda ta zigi kaf goyo kaw bon yon na ham tam yesu nam ma sutgi goyo kaw yesu ka mo ta famu hon si da na yesu nan ka huma yo ban nga len baba ya hilde yesu ka ne len mamo sama ma dawa ka ya yesu mọ́sáwágàgàyà yẹ́sù ìjọba lọ fọ́ máa wá. Sọ́lọ́ kéde dọ̀dọ̀ bẹ́ẹ̀ náírà ń gbọ́yọ̀ padà wá. Mọ́sáwágàgàyà yẹ́sù náírà sí dáwà. Nalamu manuma. volcano nanu zawagayamo nanu anomado amsiradabanoko volang malabamo yeso digano namodanga kanang dirti hakaje sumana kaf min ga si banam na ma gut kudumo hai chiwaida halema nang cho fun mitta nang min ala bananga ma gut kudango halema nang cho vok alauna nang min ala alauna mali banangka sumna ka fai naga da min farkai tusi madenga mai farkai alaundi sumna min la kai iri da visa naga tane ki sumza gauta malauna la bogol mitta san min ala alauna mali banamna alaun min ala nang ma vilak sama sunda fankebe mai madi lana li bonot hidi alauna hay nakatandi bogol mita mitane fili bonot hidi alaundi ka kene humay nula nala banang na ki yesu nala maidi na minala ne mahumum ka Ike ka ma burgeli la hayen jeda ka hum de ma dung ma dog dog ma ìjọba màmá lọ́lẹ̀ máa jọ̀nà dáka mí dáka má bá gbọ́lẹ̀ mí dàmá bá zina jọ̀nà dáka ṣe Yéṣu kàṣọ mọ́nà fàmọ́ dọ̀nà dáka lè ṣe dáadáa. يدعو na banana nang bura su? awa nan burnga a nang ko burnga a awa mai kaini mimige kaini der wel fi alaw na magasina mapel det na mangol laka ele kaini mi labare mige nang fi kut gaini su kaini mi labara ma loina si sumza haba ina hawa maidi namu mi alaw na ka sumna kafe der wel la kaini kadege gasida nammi alawna faya labara manan puli dan mi labara mije labar mangana ka aya kango eh labara mangana derewla kayne kadege ya kay alawna ka tika ya sumun ngola ka jine ga ko narta fi fuliana mai kayne ka dai labara viti gam da vi alawna kaya gangaranga famo su gangaranga hen nakaf kaf hi narda fi fulyan ka kan ngol kuma nang madan la barasua kai alauna matigam da kai ni alauna nam wi a e, kai sumna ka hai narda nam wi darda hidiyor da fisumna alauna wi sulukna fisumna ka awa kai ne gazida gasi narda hidi lasta hidi sulukna ka kaya mai nai ma budgoi buddige derwol da fi alauna daina la ne ma fisudda kudifin da fisumundi kutlida ma nai wura graidi kut ngolda hidi hatta di ka tudda da faya hai dakka hai sidalauna hai damasta pida pe baptisma kai tum denga la nang pe kusyo boy na ga kai ne aslang di segan ga gar ga ham vok pera kai fi gide vesuluk na kai ne as nong di mai dolya haga daka mai nai ma fi su dali dige alauna ma gasina as kai sudaya kai na ta nam pulai sama sudda taya mi gora falamo ma fudi kepna semda falamo yesu nan ma fi had labara fi yesu arge ida falamo kai dere wala kai ne mi bibalna yeeso yer sumuna kay moyna nam gutkut sumuna nam min butsi goy hay narda tisiya nam digit fulian goya yesu dona su fulian su awa yesu namu mi alauna ma gangaranga nam aska yaw sulukna fay goya ka yesu ma aska yaw sulukna fay goya lidige yeso peldede nam li sulukna nongdi namu mi goro fi alawna nam mit kaya hay guma grakna kuma taiguma giraaknasu awa yeso ful busona falamu kaya nammu di dhifinnama gasinama kepna kai sulukna idi mitta fi yeso na fi sudda hi sama na fi suda ili dige mai labara mara ka'a awa yeso midawa mai nam de kulo ha mitta pa lidige nam de kulo ha mitta awa yeso ka iriya namma mustata hay fattida nam kol kay mitta nam kebe askay digit narda goy digay pa nam kebe askay suday goy na faya yesu ka arge wulini nam ka hay wuralawna nir na da kebe nam ka gobe hidinaya ka hum sudaw da faya ka nam ma as humanzu awa nam as hum gige ka ma yisem da falamo bankudumo nam ma sudango goya a labara gaini nga wala gang dewe kainang dan labara gaini nang min tut da no haile ma nan fulwana mai tukna ina tok sai na fizi su nga a ne ya chup ne nan min fulmi ra mi sum padur na ne da grona pakkar ge padur da misi ka kale sene su a a mai di hum si diga ulini ne itu da ya ne bugol zida duwai dida hidi grona fa'a nisi kalak ne hay gef sida hi dida fano grona fa kali dige fai digai ne nisi li bursiya nisi nga ngol tu duwango jak mara mara ka ngola na disu padurna durna ina zauni jak mara ka ɗugi hudo ma tsawni hidi grona fa dige hi eh, nan humti na ili eh, da fi grona fa disu nan humi labara kai huda fudi hajaf na fi dina so lebo dina fudi hajaf na fi padrin so mai non ne di nan gar fok na hajaf na fi fok na durna ina hajaf na fi durna ina kai nisi fudi haya alauna kotlen kaf kuda kada namna hai na kada kudulu nan wi kain su nam dika la na min kala jafna fiya launa la linige ka ne ma wilya. wiliya ne mi gasida yobe ne fiya laun de la linige ka nang ma fud wiliya wuli ne ne cewa na fi tukna ina kur kur kur kur nige ga tine figiya nangai duang wea hailima nang fudya nang fudya jafna fongo kai na da nang kai bam sungo hidi bungo ke kai na la la nang min mut goi via lao na minim ke bung ma wa lao na nang ma fut goi ha jaf na fal muka ka kai ne fili li diga alao na kai tuum kebe as kai li kai ni terwal de via lao na de a misi kaf sa tabo mina misi nam ful si diga da kai mut goi gro na via lao na la nang min mut jaf na via lao na nang ma sidau yesu kai fulang gida ka sulok na fango cho hai diga ka na mali nila mudang gore fi ka. nan min dang yogon mara mayang majokdi kaini medite fi yesu gasiwete nan dango la san furi di, nan fi multe fi di. Soda ka haiden yesa soda magasina la sa bi da da da da la bambo mare lem da lo de sudda ka samar de ga kudwa launa sam da tara da fulai jar sumna tanai fi sudda hai atai di yesu de ni kapsa nekta na ni gaitano nan min fulgi tun sukka yesu de gego masi grak na falam kulo ma tapas kudano yesi de dug ya nan kare nig ya bora suke kaf tata haida goda fi nakata Dano labara fieso, dan labara pamuka, dan koi labara mangana, ngada falam sowaka, dan koi lidega yeso, sogaga hai nagada. na między na wyalauna, dzięki ya zarco mu na. Dano la bara fiesu, dan la bara bamuka, dano la bara mangana, ngada falam soaka. Yesu di damsa atay na falamu trigo ay nakadapat, kuski labar masri na tam jaf sumuna pet yesu li lok ngolo kaya nam ko chupa ya kai ne ma lim ge kalamu yesu ko chupa la ne sa tap na kaf ma li lop kalamu ki ne li lop jew go hay suruk na la hi bana na philip nang khale de ga nan ka nga sina fango kanga gros koina kanga sa fonga kanga wi nang ka lop na nan kai lop na nang ko kanga nan kanga sina fanga ka kanga pet faidi kaine nang ka na arge nan min kot yin maulin daune kai sina fanu balgeya nang filek li fatwa kai tun sina fang hai daun so nang we lin ma bonglong na nga na katani kai tun sina nam ka goboi fun ni lum na a kaine nga ngolo yo bai na fiala on de sahen na li sina falam tan hen na tun falam tani lidige nang hum la bara fi sum segan la koin su awa nan humi nga ngolo awa samajeu na ka hidijal ngolo. nam min ala sida falamo ma musbitat ngolo awa nam in sida falamo hidi drengel ma gina nam ina a kulo ga bongolo nga gopa hidi nilumna nam ga firi ngolo hay lema sida falam fatwa hay burdara kebe birma ngolla le e. bir tunjaw li vi vi vi vi laon tunjaw si dut dut dut dut nilum tunjaw sulur kulo a jango hay pet burdara a nam tunjo jangolo sida falam danga da kay bongolo nga ni na na mali fanong ne tam si tadi kai na ini hidi na kama gina ah kain gasia na mi sama yal ngolo ulini nan hum la bara fi sama jona wa nan min hum la bara ma fi sama manulin ko yidi ke nam inshi na falamu ha ha ha nam inshi na falamu indike ha ha dukiya nam inshi na falamu go hay ngesna go boy hidi ni lumna ha ha dugi sama loin sauli awa nam ka in sina falamu si drengal magina awa nam digam li firi ngolo kai nam in si sida falam si drengal magina a sida fan kai ne nga ngolo sum sina fil sumun ma yok sina kafe mai hay burdara a bira ma ngolla mawa me tunzo li lawn tunzo si bitit bitit bitit ni na ma hay ni lumna tunzo deglo a sulurgo ka wulun wulun ne ni tunzo jango hay sida falam dangada ninfiri ngeshingoyo semsida falamo ninfiri ngeshingoy tata sida tunjo niga a girbitik sana tunjo tiya yaya yaya yaya sida falamo men malimige pariya na kotke kudan kotke a a a a sangai misama hoyena awa gasiya nam hoya yesu de somna kafki namnala yesu de sama hum yoboy na vano nammi sama ngana sama hum yo boy na fano ma yalam jogam go gosyo kinam sama hoyne la sumun ngolo min linga a kai nakada nisi min gar gai lak nga a hidi da. nisi ga vulden tam sumsa haun ga nisi ga tut hai sida alaun ga ma yisi jok fama ngan kebe yisi jok kai inzin ma ngana kai bongolong na yesi dia bai nano nigi fili fadi yeso mi hidin ma gefsina ge ko ma ingulo kalamo ma ni ga hay kirda fi alaundi sama min fi kut yo boy na fi yesu de ma ni ga hay zulma winga lopna vese manga na kaf man ni si lumna ma ni ga a fok alauna awa nan fili ngolo kai nan inji na fanu kulo kai bonglong na nan min hin iri da fan hay yesu nan min chol kisama na la fok yesu di nan gidebe ngolo kai labara mangana Eh, dugum kirma eh, dugum kirma zaban gorgo gumda dugum kirma hirim hirim hirim hi nanga ngasu bana awa nan ka nga nanga ka nga awa nanga limige nanga sumsena nanga kotsena vano ka chukjapna a banana iri da vaya kafna la nai ka doktor kotwa ya kaiva na dizu kotsina na kotina nai ka kotwa ya kai mita vaya ka awa kaini mi gasida mai nan mai fara kaini jewri ma mai sama kotto mo kamitta falmo ma na mai moydi kottigeya mai banana kaini mi kotta ma ngolla ma su kafe funa hidi sigara ma mus ngolli mai mustafa ya ma musa hay iri da baya hay nagadetani kaine mi da hawa ma ngolla kaini ya kottuwaya kay da ma mama a bugol faya mai banana labar kaine nan mai fara galam jewdi ne ma wi kasida lidike som sega na dia eh, mita kaine mi fatta faya segan dia la la ne mi dawa mustafa ya ma hot fa na kadalo segan dia la aile mana mi dawa ne ma kala le ne fusa juliana som segan ka dia la nige saka turgut mi se aile mana nige mi dawa nige ma tude na kadalo fisiya mut gorfo a segan dia la hiwlin kaine me ngusum sa midina ne ma wi gasita peshen kaine vidike nema askay e kottoya ka irida henna kayneya kottige awa sumuna ŋolo ka hidi jobdanala mai labara kep ka ma mai fi alawna ma may mai labara namna ɗegay gasida kay sen namna ŋaat kay sumuna kafe sa humi labara falamu awa nan ka dar ka hum gasida kay sen kayni naŋ fi dansu awa alawna ma di ala tuway mamida mai mustafa ya mamus iriya hay faddida nisi safi gida kai suluk na sisi ma matut diger hai wura launa nisi ma muf taune hidi alauna hay dida mai nisi sa bai fi gida kai suluk na tua nisi ma hai kuda fi madna fi sumalda hai hay dida. oh labara kaine lop ngola kai sa humumu nan mudi nar ngola kai nan ma as hin suluk na van diga. mai li nar di banana alauna kode haga na da fadawa nan ful gora falamu kai ti urak na kai suluk na faya yesu kristu midawa kai guma grak na hay balamaya na vi hai namu hum kudumu ka nam ma gida kai suluk na faya la nang lina lana nang ma fi sumal da bugol mittalodi Mai nang ma hum kudumu iri da bang faydi bugol mitta sa fi lin da di. lin ma filekte mara a maylodi alawna de gi kode kai sana amit pattidon kebe bugol gayni kideda a ah, nan li firi ngolo kai hum kai ni nan wi gasida jewdi wulini nan kaw ma kot kailin ma vokta nan ma vi ha yesu kristo nan min jabamu kaw kai vlan gida kai siluk na fano nan ma hum kut yoboy na falamo nan min hinde na van ma jew na goy buglono a lanang li na la ma hoba hidi firida hidi toida umgiya nigi sumza mazana kaini labarama alauna ma gasina alauna ma gasina kai wura launa kum gi yoboy na famma ngana nam ga degay ala haga da kama haga da kebe turgulo hetta turga haga da kep kaine haga da mangana hetta haga da joda kep kaine haga da fi yesu hetta kaine haga da fi matna mai haga da majon kaine tida hirin lobo ga sumun ngolo kal haya haga da kaine hay fudda fay ba nay kafka hay haga namna dabta falamu kai jifunda hiditina sumuna saka haga majona kaine nekta mongol la kakisi haga isuluk na visiya nisi min ala undi tobo ina fisi joo diksi a jo ngolo nisi min file kaga tafi yesu nongdi la nisi humgud yobo ina fi ala undi nisi matuda ilin masumal da hidi jufunda hay fatida haga daga ini matansi haya nisi sashi haga daga fi cho hay wura launa kai muside ala una nongdi nisi matti sumal da hay kuda fi madna hay fatida mai haga tafi yesu gaini na mai beda idi mai sese liin kai na hidi shen ma mai haidi hay haga ta gaini gatta ka nang fili hedam kai sa haidi gatta ka kai nang fi var kai sen ma jona haidi ga kai haga ta gaine nam ngangolo kai ne haga ta ma yesu ka poi haya nang asa wum di mai nam vang bang bangu poi hidi nangu yesu kai ne nam mi banang maka poi kudangu nam ti gango nam ma ngomong ga gangarang ngavala musu gangarang hegan kas nam mahin vama jo o tamang nongdi la nang musa haga ta gaine ta da bang bango nang maturgulo o hay wura launa nang mamu sidi alauna hidi yesu hay wura lawna hay vaddida nang min tuda yakata fi yesu kayni su malang digango e talamu jobo mu kay nay say digango poy hidi nango job yesu kay mus digang cetcede hidi buzuna valamu nam namma askay mus ma nga'a namma budango kay jabna fi joda nam min fulang gida kai suluk na fongo hay lima nang fi hay yesu nang raha katama jona goya la nang musidi yesu nang ka hakatama ulina, nam fulang irida ulida. Na na mahinangoy nongdi hagada kayne naran hay wuralawna na. hobowa hiɗi haranga hay wuralawna sedda hiɗi firida ka'a yeesu de'e eh. nigi yeytanu nigi sanet tikigina nan min fulgi tun sugu nan min fangbangu nan min suɗangoyo nan min mu siɗi nangu hay vadɗiɗa Thank you.

yo bay na fe de a kai na la alawna min sa kai na gat na wa na ful gora fala ma fudi kepna kai ge kawo ma fi hai na mu bagoy di mai fi irida fadida sama fi ala yesu me gora fi alauna na ma fi irida fadida mai sama fi hai gora fe di na ma fi irida di mai hida fi alauna ma burkalamu yesu di e nano me haga da me gasi da me irida kawo bainano safi matam bundi yedana ma mekano helana aidegamo helan hele bozuna kolewa nên đi là nang đi tiếng lầu là con là nang con jo baba alauna duga kai sumna hai nagada diga mo tiga ga jifaina hidi boyna hidi groskroina kafsa kaga nagada nambi kai diksia ka gine en eh hidi namo nambi farda fisia ka jini hidi narda diksia mudi jifno kut sulukna fisia nisi kaf mudi nar kut ten mara mara a. alauna digim tumu kisi kaf kango kanoga digam kai mige alauna we a eh, matna juniyawa hidi siga on ma donana matna ka tut sumuna gine a eh, hidi alauna na min butsi goidi alauna di eh, a min butsi goya hotsi tano na min gigora fano tisiya na mun raicha hidi nano semda falamo mi yesu yesu hin lina falamo haura launa hidi bulmo alauna maga kai nakada namcho jarsumuna namudi sana gasi nam mi alaw gasika yesu kaini mi gangaranga nam as kai sudai goy hai dunada fi matna mai kai sudai goy yesu midia hai gu grakna mai mitta as kai junumdi yesu kristo de gulo hai mitta pa kut lida kaini nam ja dunada fi matna nam ja dunada fi fulian kaf lidiga kai yesu dona su matna dunada falamo su dunada fi fulian kaf wulini hum giya kainan min digi labara ka yesu ba digit fulen ko yoli dige fatudong san kebe mai jangtam yesu san kai ne katia totumo namli nila kai mige kai fulen ka galamo fulen na min bam go ya yesu li nar kisi nong ne di namcho goboy tam sa namna di fulen na kale go hayamo nam digdi si go hidi dida li famara di kai ne tuda wulin wulini fulen kale go hayamo kai ne like grawda fatdewa jimande pe yanji prewa haile ma yeso chowa lali nike ka fulian ma pirgo ya wile sama budu go ban fulian ma dam yeso de gang de be yeso wile ne nan sama na nang digit fulian wa wile ne nan mintit kudango dok dok nang malibum sumna fano hay fatida yesu kai ni me gangaranga ma ma ka sudano sudanka la nang madam yesu mo kai nam ma mudbum sumna fango nam ma budanka ma yosen ma jona kap koy digang pa namu mi gangaranga ili yeso nangma askali narga matna hidi fulyan lodi mariya nigi hamgiya tapki kud yeso dat ku dida falamo vi hayamo hay nakada fama afrik tane baba mulmungo la kebe ka ma min faren ngola hay burdara kebe nira mulmungo la maa ka gumdebe namma hilile hakka mangan kepe mulla digam li firi ngola mulla gayne semda falam yumala fatso fatso na min dokdo kay gidara hidi barawda burdara kepe nam kalego juru kay ci dukka hidi barawda musnera nam bi famara ka ge jar nam bemo fanamna niga a nam so gobyo digim tunjo fum bat bat dugya nam sile hakka fe mul goyowa nam wi famalidi nam ɗugoyo ɗugoyo wisadi nam furok sulla pile hak ga'a fatron keɓe vatso ruwe haylen hen na kai tun sugumu fatron keɓe nam jik fun zina visa mali sunta fi mulla san gayne yumala kulumna fi bere haylema vatsogoro vok zina visa masunda fi mulla kulumna fi bere yumu nam dumu nangaya fulan nyeya nang gudan ga musigar ka vatso mudi hingolo nam dumu lang na ga mige nan san sama dangla wang disu kulum na fe bere tun jo chena ha ha lam dumu la mulle we nang so sama chum lai da falam goya fatu dumu wani gike kulum na fe bere de hay lima nang furok sulaga apa nan wang tunan gosyo fulani na yulini ne fatu kalaga goni na mi kulum na fe bere ne nam kalaga musligara pasamka ne fatu murilop na vi kulum na bere ki gorfon na la hay burdara a fatu de a kainen aswa hilisarta na ta fati wili ne nan matu da mulla domo nan sawan macila ita fanga nam tuni da mulla grif ga fogamu mulla domo nan fiala nan grif ga fogano nan mafulan gida nan mamus mulla fano fatso lifiri ngolla wili nam kala sina falamu junte na falamo kay tuda irgo ita falamo haylima nam garo foksina fi kulum ne bere kulum ne bere tunjo yumlo nan matu da irgo ita fangdi tata nan mafatlop na fanjebe fasidi dan kulum na fi bere fati fatwa wili ni. kulum na fi bere chena ha ha ha nang sama chila ya kafa mul zauni fatidi e, mulla wanawa kulum na fi bere gis ko hay na mai banyan na kaine milau da ma askai degai labaran walla yo bai na zalaun da e, shen pet ma jona mane ga lumna mat na ga tudum dok dok fokalaw na kai liwi ne ya la ne ga ngom na faya ne dok dok mbe gorfana fi matna ne mudiya nam dai lawaya alawna ma min ga ne ma li gorfona fi matne di alawna min ga ne ma hum guddi da falamo la ne la kai gorfona fi matna ne dok dok hawngolo mi sai ngolka alawna min la ne ma li fri dok dok di namo ne ga to de gorfona fi matna dok dok kai mege haka ta ke bete ne aske tutgo gine ya hidi matna ne ma li ki fatso li ne la ne ma mafok alawna dumsen pet ma ne lumna yoba ina fiala un dea eh, sama kan ngai suluk na falamo na aske pura go gina hire mat ne di sama ham suluk na falam go vok alaw na alaw ma fulum gida ka suluk na falamo yesu ma wa ka but sum na go ha suluk na fisiya la na ni ga ha suluk na fatnom ga ba ne hotam yesu lo yesu ka ka falam gida la na ga mus go ba hire namu. mo hai bzat ma baba na sumona min ga sama ngola kai mus foksi kebe san kai ne yumala nama hay bzat tarakebe nam li dura nam yosa gorfona ngolo nam ngom gochat kebe hay zina falamo ki gorfot nala hay burdara kebe nam wi famara tunita ki moy busun nala nam tunjo li nari nam tunjo jobsa chaga ina yok sina kawni simin gutkudum di hay burdara a gorfota falamo dumu bunu nan wi samara a katane asa yeren goyo nang matudo ay sina fi elisa hay nagata fanu elisa namme sama jobta alawna alawna asaliten pettilindamu hayle manni si ciwayde fadwa nama kalaytam sama jobta alawna ilisa ɗek elisa go jowe kay ma kam matamu Alauna ditam elisa kay namma didam nama kay namma gituwum golon hay nina elisa ka hidi sama sunda falamu yumala gasi elisa nam gi gase tam nama nama nam mudi hiya nam de a hay nagda fano ni lum na ngolo sutani nan ma min li fama jo kai nadi nam ga tur gosiyo hiya. so tina fi nama ka ditalamu la elisa dang fama lop kao nang lumu. mai ni nam ga joponga fama lop nere kaw nang lum ni kai miga nama nam gitum golong sem kepe moy busona yere goyo bugol kai ne nama firi ngolo kai tut ful fama elisa ngolo mai elisa dumu nan ma min ful da fangdi gaese nam ka hidi dikka jota nam di'e eh, e, nan min tu'yo fama ilisa nuyam goyna gaise nam jangai kut naama. naama dumu nan makain ngasu gaise di'e nan chonga ahawa mai eh, bunu ganai tango kai sunda mai wilini bunu ganai tango kai nang mahot fama nan fulum dahai banu naama fulum ngolo su fama nam job kamna gaise eh, nam kalai e sina falamu ngai len kalafe ma yalam jok yoboy na vi alauna yoboy na de sulok na fango ma hot fango gol gay ne gayese hota tam elisa elisa joba mo nang arge gayese de e duwango e nan katani elisa de e alawna de kano kailin ma nang haina wilini sulok na fango ma fango moy boso na fe nama ma tango hidi gurona fanka gayese nam jokko gine e hidi sina fe elisa mai bonyon na nigi sali jot kai nakatan ne nigi masurak na falamu kai nakatan pet di sakali kulda nisi mai kala hai dangain kafulin di nisi sa chi mat goyogo nisi mai kala hai dangain na pet wilin di ngolo sakali joda ka ka hini goyo mai hai dangain na kafdi ne we e suluk na mananga lumna alaw na mavang hina mo hai fokta alaw na ka chupidi kirda falamu tata bugol mitta yoba ina fiya launa de'a san ma mitsem ne ki da ta. la nanga po ya e da ma jona suluk na fango ma fango alauna ka wijewe suluk na ma nanga lumna alauna min gai ne ma matamo hide hamda kai fikita alauna min gai nang ma ham suluk na goy mo hinim goi ka la nang ham suluk na fango wilini fok alauna alauna ma fulang gida ka suluk na yesu de'a sama ma kadanno nan ma goi di na nangai tam wilini alaw naka cupang jo paba banan na nang fidan su nan malimige kay kalgulo ay wuro na da falamu nam job job falamu hidi banam na de nan min hodang job da fango hidi nan la nang mi gora fango nam mi banan na la nan dangaya balla manan wurgam fatiren gora fango ma tango dango bunu banana kahe danga ya kai balla nang aske gumsu nang hot dida gora fano nan ko min san gaini nan min kai nam musai danga indi mai nan aske gumdi la nan li nala nan li jo otam sumuna kaf nan aske ka irsadi mai gora famo hot didia de bunu nang fi fulan haka da kai nan fi urak balla famo kai nan fi kalgoisu mulla hot didia de awa gora fano nan fi fulan haka da kai urak balla la nam min fi'e nam fi kalgoy hawa goro fango gosi gosiyo e, wurak balla fi derwel dama dekkay balla wuragawa nam ma hay dangaya danu nan wulini budiya nam degangay kayni gasida kut da nan ma hoddit mige nan ma tliyangulu o e nan as fumdi kai nan min mudgoe gorfo na fi sadi nan fi dinasu a'a di nan as di kai balla ai kanu nan as kai lifa ma ɓlak dik gora fi mullaɗi kay mi bananna laibo nan fidi nala nan askai e fidi nanga keden hawa labara mangan ki kai nala lidi. la vida mai hai digang di butta goi da mai rigo la nan fi labara kai ndi nan musi sama dangai na mali nar gai soji na ko. laibo nan girif ga a fok gai gora fi mulla gum de be dumu pama hai ban manan flang mai di mai hidi poi da fano nan gar gai degang gidep da fano hai na da nan ma pirgo hai dangai na suela nan budia nan budia nan ma hot hay siidafan ma busayin ma waan lodi may fi mulla laattudan dan bulumu di'e bunu banan ma askay e e gi basun nasu mulla hodan didiya di'e nangaya goorafanu faidi nang mudi goorafanu bai hayi hay da fanu kena fanu mi fanga kaini mi ma firina alauna mi mulla yesu kristu goorafalamo urak ballafanawa nan fi wa. nan mudi sampudia nan mudi goorafi alawna kayni mi firida hidi astaha irida banu kaynan mali kafmanan asa kay subur sem dafalamu kaynan min dek da kay sen kafman amlikanu faman likano kay sa isa na kafe gida ka kay sumuna kafe gige gaw ma fe eh, ma fi gida nam namma mut nam na de samwolla ngam so pulda gida ki kay nala mi haga dama tudang hay wuralawna Thank you. misala pastor nan gang debe kair nga a nan go nan brawa nan kanga su nan kanga a si na fango kanga pede chata fang sin na. kanga pede hoyok si me yakwan kaf kanga su kanga a kair nga ngolo nan go hin na ka de fanga a nan ra na ka dinga a tap na kanga pede ka si kanga a ya wuli nan mai riga nan mai ga ina yok si na kus na bara firi na tam sumuna nan mai li sulo ka kus la bar mai firi na fa ala undu su mai di nan mai li sulo di yesu di a e, sama digo ka no fok sumuna nan go ma digo kala mo fok buno mahayura launa ma pufunum kano fok sumuna nan ma pufnan kalamo fok bunu mahayura launa ka di nan li nar kay labar mafi firina fi alawndi gego mafi fiya yeso nan ma fi ta faɗɗita dan maili nar kay tu kai garsum sa wani dusu nisi ma cen kango ma digi digidango hoyok ni kau. yesu di e nisi ma cikiya ma laski kaw kay semda fano nan ma lifiriya hayle ma nisi ka lasan kay semda fi yesu yesu ma mavula ing'olda hailima neema lakini namu haivura launa nang kai mai mak ng'oldi zo hailima nang to hoyok sina dok dok kaini nang varala lop me nang to hai ngaine ka gud gud sumun su gasivete kaine nan ka se makka hailima nan ka ture hoyok sina kaine mai lan fadi yesu de haka da fan kaine haka da lopo yesu de sumuna ng'olo ka ture haka da fematna mai sa ka ture haka da fano ka kidiya yesu de e na ka'a saka min yobai na fano ka jarsiya nan firiya ngolo kai lilop ka yesu kai nam lilop ngolo kan suwan nano yobai na fiya launa de eh, sama lilop ka yesu nam masura ka ngolo haibura launa la na la nan min fi yesu nan fara la sakus yobai na kai ne pasteur missionnaire evangelist idin kadates kai sa tafsiyan ko fi kus yobai na ka yesu so nang wiri so hai lema yeso kakal glo e ura launa nam di yo boina yeso di ala nam kale glo hai ura launa kai kot sina kigya duso awa gasiya nam ful gatta tara yeso di a tutgi go hai nakata pet tam jaf somna ga kusla bam na srina fi launa yeso di a nigi mi nigi maliki nan dinla lop mangol la visa tap na kaine kai digo yo kai yeso kristo kaine kaksa tap na ma situ go hok si na ko si open fa ala so mai di gje ka ma di la bara fe yeso go itam jafa mo se ga na haile man se ga lop na fisi ka ma di ga yeso se ga na ya kai tut go kai kus la bar ma frina ne ma kus yo boy na kai yeso tam jaf sumun kafe yeso ma min ga nan ma ngom yo boy na falamo kai tuan kepdi mai nan ma di go itam se gan ka haile ma ne fi ha yeso ne ma vultu kaf go hai balamo nan ɗaran labar man sirin man ana faidi nan humala nan man ngai yobe ne fi yesu de li sulo kalam dugaw bortara na ka chen ga yobe ne fi alawna mai nan ko li narneda nan gai to an go mai dila nan fi ha yesu de wolene nan humala nan ma li sulo foksum na ka yesu de nan mai minala yeso ma dano tu damas ko gina tano khailima nan ma chofun mitadi nan min kus yobe ne fi yesu tamsumna nan min tugdamo kay kusiyo bene fi yeeso hay hoyok siini so awa ne gasiya nan firi ŋolo kayne ma tut gut tuway kepe